This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko poa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Laraba 26 ga watan Agusta Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki musamman Grace Alheri Abdu muke muku fatan alheri a wannan shirin namu kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. Wata kuna bakin wake ta kashe akalla mutane biyar a kofar tashar mota da ke garin Damaturu Najeriya. masu shigar da kara na kasar faransa sun tumi wani dan kasar morocco da yunkurin kisan ta'addanci da ya shafi harin da aka kai makon jiya kan wani jirgin sufuri mai gudu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi barazanar ɗaukar mataki cikin sauri idan shugaban kasar sudan ta kudu silva kir bai sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma da 'yan tawaye ba yau To kanun labaran kenan hukumar 'yan sandan Najeriya ta kauda zargin makarkashiya game da mutuwar mataimakin gwamnan jihar Borno. Tunan da ba su suspecting wani foul play so zo result din ake jira daga abin nan din. Shiga daji da janar Buruta ya yi ya burge wasu 'yan arewa maso gabashin Najeriya amma fa suna ganin. akwai sojojin da ba sa son abin nan ya kare ba mamakin za su iya munafurtan shi a cikin wannan abin amma muna nan muna addu'a Allah ya kare shi a jamhuriyar Nijar kuwa Fulani ne ke da ke wato da ke koke ke barazanar yajin aiki babu kiwo babu tatsa babu kasuwa ba a kai nono duka gudunmin tsada. tsaida Kuma kamar kowace ranar Laraba, sahabu Imam Aliyu na tafi da shirin sanar demokaradiyya a yau, to amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya tuku. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. rundunar 'yan sandan najeriya ta ce wata yarkunar bakin wake ta kashe akalla mutane biyar a wani hari da aka kai a kofar tashar motar safa da ke ganin damaturu arewa maso gabashin najeriya akalla mutane 28 suka ji raunuka a harin da aka kai jiya talata da safe babu wanda ya ɗauki alhakin harin to amma galibi ƙungiyar boko haram takan yi amfani da 'yan mata da kuma mata a hare-haren kuna bakin wake da aka kai a yankin kwanan nan abin da ke ƙara haifar da fargaban cewa ƙungiyar tana amfani da waɗanda take garkuwa da su wajen kai hare-haren kungiyar boko haram wadda kwanan baya ta yi mubaya'a da ƙungiyar isis ta kashe sama da 'yan Najeriya dubu goma a gangaminta na neman kafa shari'a Islama a arewacin ƙasar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci rundunar sojan ƙasar ta murƙushe ƙungiyar Boko Haram cikin watanni uku. Masu shigar da ƙara na ƙasar Faransa sun tuhumi wani ɗan ƙasar Morocco da niyyar kisan ta'addanci da ya shafi harin da aka kai makon jiya kan wani jirgin ƙasa na sufuri mai gudun tsiya. an tuhumi ayub al-hazani ɗan shekaru 25 jiya talata a birnin paris kuma waɗansu majiyun wato majiyun ma'aikatar shari'a suka tabbatar wa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa haka tun farko jiya talatar mai shigar da ƙara na birnin paris francois molins ya shaida manema labarai cewa hazani ya shiga jirgin ƙasar ranar juma'a a brussels da babbar bindiga da kuma albarusai 270 ya ce mutumin da ake tuhuma yana kuma ɗauke da wata karamar bindiga da kwalba cike da man fetur da kuma gatari mullins ya kuma bayyana cewa mutumin da ake tuhuma ya kalli hoton bidiyon wani malami mai tsatsauran ra'ayin addinin islama a wayarsa da dadewa ba kafin waɗansu amurkawa uku da ɗan ƙasar birtaniya ɗaya su wato tunkare shi su danne shi yayin da yake tafiya cikin jirgin ba an yi wa wani ba amurke dan asalin kasar faransa rauni lokacin da yake kokarin kwace bindigar a hannun mutumin har yanzu yana kwance a asibiti masu shigar da kara sun kuma yi watsi da ikirarin dan bindigar cewa ya sami makaman wato makaman da wayar salular a wani wajen shakatawa inda ya kwana Mullins ya bayyana wannan hujjar a matsayin zancen banza. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi barazanar ɗaukar mataki cikin sauri idan shugaban ƙasar sudan ta kudu salva kiir bai sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma da 'yan tawaye yau laraba ba kamar yadda ya alkawarta shugaba kir ya amince da sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyar yau laraba a juba babban birnin ƙasar a gaban shugabannin ƙasashen kenya da ethiopia da sudan da kuma uganda membobin ƙungiyar. kasashen gabashin afirka da suka taimaka a cima wannan yarjejeniyar shugaban 'yan tawayen kuma tsohon mataimakin shugaban kasar Per maka ya sa hannu a yarjejeniyar makon jiya kakakin mr kir ya ce har yanzu shugaban kasar yana shakku ya ce bai yi zaton yarjejeniyar za ta dore ba an kashe dubban mutane kuma kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu suka wato suka ƙaura daga matsugunansu miliyoyi kuma suna matuƙar buƙatar abinci Yakin basasan ya kuma gurguntar da tattalin arzikin Sudan ta kudu ta wajen hana gwamnati cin moriyar albarkatun kasar. To kuna fa shan labarai ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kasuwannin hannayen jari sun ɗan farfaɗo bayan faɗuwar da suka yi ranar talata yayin da hannayen jari suka miƙe bayan da hukumomin ƙasar china suka ɗauki matakin zaburar da tattalin arzikinsu da ya yi rauni babban bankin ƙasar china ya zabtare kuɗin ruwa da rubu'i daga cikin kashi ɗaya cikin ɗari ya kuma umarci bankuna su rage yawan kuɗin ajiya a baitulmalinsu su wannan zai sa ya zama da sauƙi ga abokan hulɗar kasuwanci su ƙara ciniki kamfanoni kuma su gina ƙarin masana'antu su ɗauki ma'aikata ɗaukar wannan matakin ya ba da masu zuba jari ƙarfin gwiwa da suka sanya hannayen jarin ƙasashen turai da suka haura da kashi uku cikin ɗari a birnin london sannan kuma kashi hudu cikin ɗari a birnin paris da kuma kashi biyar cikin ɗari a jamus hannayen jarin amurka sun farfado sai dai an rufe kasuwar hannayen jarin na hannun jarin do da asarar kashi ɗaya cikin ɗari tun farko jiya talata hannun jarin ƙasar china shanghai index ya faɗi da sama da kashi bakwai cikin ɗari yayin da na tokyo ya faɗi da kashi hudu cikin ɗari jami'an ƙasar china sun ɗauki mataki ne bayan kwanaki da dama da faɗuwar hannayen jari a duk faɗin duniya yayin da masu zuba jari suke nuna fargaba kan yadda bunƙasar tattalin arzikin ƙasar china ke tafiyar hawainiya to an sha labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To yayin da ake ci gaba da cece kuce game da musabbabin mutuwar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Zanna Mustapha, hukumar 'yan sanda ta ce har yanzu sakamakon gwajin gawar bai fito ba. To amma ba a zargin wata makarkashiya ga wakilinmu na shiyar Adama Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton. idan za a tuna mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna mustapha ya rasu ne a hotel ɗin da ya sauka yayin wata ziyarar aiki a yola kuma tun a lokacin jami'an tsaro ke cewa suna bincike na sanin hakikanin abin da ya faru ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sannan jihar adama dsp usman abubakar ya ce fa suna bincike har yanzu eh, tunan da ba suspect wani fafule so yanzu result din ake jira daga abin nan din so kuna jin kana iya tuntuban shi abin nan na federal medical center za su iya ba ku karin haske to sai dai kuma duk kokarin ji ma daga bakin hukumomin asibitin da aka yi gawar wato fmc abin fa ya ci tura domin da yan tuntube shi farfesa awal abubakar shugaban asibitin ya ce a bisa doka ba su da yancin yin magana kan wannan batu sai dai da izinin iyalai ko kuma hukumomin tsaro to ko shi me ake nufi da bincikar gawa kuma ya ake yi da kuma matakan da ake bi waɗannan na cikin tambayoyin da ne wa dr bala sa'idu da ke zama shugaban asibitin kwararru da ke jihar adamawa to yola specialist hospital autopsy an ce ana nufin binciken mamaci a gane dalilin mutuwan shi matse shi aka yi harbe shi aka yi magani aka sa mishi guba aka sa mishi ya mutu jini ne ya fashe a cikin shi hanta wayannan duk su ne dalilan da sa dole ne a gane kuma ana iya ganewa a tabbas in dai ba gawan ya lalace ne gaba ɗaya ba. To koya ma jama'a ke kallon batun binciken motar mamaci ga ra'ayin wasu mazauna Yola. A ni kam a nawa ne gaskiya ban yadda ba dan mutum kawai ya mutu kawai wannan mutuwa na Allah ne mutum kawai ya je aje kawai zai sadu da isabin Allah. Binciken gaya sai dai akwai ana zargi cewa akwai abin da ya sanadiyar mutuwa kuma wannan abin ana gani kaman criminal tin ne amma ba haka ba amfani. kamar dai sauran al'umma su ma malaman addini ra'ayin su ya sha bamban inda wasu ma ke ganin bai dace da ake bincikar gawa ba yayin da wasu irin su Ustaz Ismaila Muhammad ke cewa babu laifi addinin mu bai dace da kisa ba saboda haka idan akwai hanyar da za a bi a gano mai laifin kisa ni na ganin kowace irin hanya yanda za a bi daidai ne kai ka yadda eh ni na yadda in dai akwai zargi koma da menene dai akwai bukatar faɗakar da jama'a don kawar da shaku Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a najeriya To Allah shi kyauta. To kamar yadda aka sani dai kwanan nan hafsan hafsoshin sojin Najeriya janar Tukur Yusuf Burutai ya kutsa cikin daji mai kunshe da Boko Haram. Wannan ya burge wasu 'yan jihohin Borno da Yobe. Kamar yadda za a ji wannan rahoto na Haruna Dauda. game da wannan yunkuri na janar tukur da ya jagoranci wannan yaƙi da kansa ko ya al'umma ke ganin wannan yanayi ana ganin cin gaba sosai shigan su jejin nan ba karamin cin gaba ba ne ga mutanen lakal gamma mu ma muna so ya shiga jejin nan mu samu mu koma wajen mu fitansa ya nuna cewa ana so a karasar da wayannan mutanen akwai sojojin da ba sa son abun nan ya kare ba mamakin za su iya muna furtan shi a cikin wannan abun amma muna nan muna addu'a Allah ya kare shi gwamnatin jihar Yobe ta bakin mai magana da yawun gwamnatin jihar Alhaji Abdullahi Bego ya ce a yanzu hakan an fara samun saukin wannan lamari amma fa sun kashe kuɗi fiye da naira biliyan miliyan goma sha biyu a harkar tsaro dai gaskiya ana samun nasara kuma ni abin da nake gani irin gudunmawa da jama'a suke bayarwa yanzu tana ƙara abin nan ƙarfi ko azama a irin nasarar da ake samu saboda mutane yanzu kowa ya san cewa harkar tsaro harka ce da ta shafi kowa da kowa kuma kowa yana da rawa da zai taka. Kuwa gwamnatin jiha kamar akwai wani gudunmawa da kuke ba wajen kawo ƙarshen wannan matsaloli musamman abin da ya shafi wannan tsaro. To alhamdulillahi kusan a cikin shekaru biyu uku da suka gabata gwamnatin jihar Yobe ta kashe kuɗi sama da naira biliyan goma sha biyu da wajen taimaka jami'an tsaro wajen ba su kamar gudunmawar motoci haka na irin patrol da ko abin nan man fetur ko gas gas da sauransu da dan allowance allowance haka da ake bayarwa wanda kaga misali a ce da ba da mun samu kama a cikin jarabawa ta matsalar tsaro ba wannan biliyan goma sha biyu nan da an sa su a wasu hanyoyi misali ko asibiti ko ruwan sha misali ko ko makarantu kaga ba karamin tasiri za su yi ba batun tsaro dai yana ɗaya daga cikin batutuwan da shugaba muhammadu buhari ya sa a gaba wanda masu lura da al'amura ke ganin cewa sai da tsaro akan samu ci gaba da ma kowane irin al'amura ne a cikin ƙasa haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. To gaida dan mutan biyu daga nan kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda Fulani makiyaya a yankin Kwanni da ke ƙorafin an musu danniya suka sha alwashin kaddamar da yajin aiki kamar yadda shugaban ƙungiyarsu Alhaji Dange ya shaidawa wakilinmu Haruna Mamman Banko cewa mun rubuta takardu duk hukumar da garin ga mun kai mata mun kai ma firfe mun kai ma kowace yari duka hudu bisa ga burtalinmu da huruminmu an amshe shi ma duke ga tasu ta mu duke muna daji duke ga tasu ta aka son a tsare musu ita ciki yanzu kuma kai har abin ya lalace ya kai ga cikin hurumman nan yan Najeriya na a cikin shi su an ka ba shi to yanzu muna kira ga makiyayenmu za mu tai garab na kwana uku kwana uku din ga ba mu ce a saki bisa shi har abada ba yanka kwana uku ana komawa mu koma wani zama in ba mu sami daidaito ba to za mu taifa garan na wanda shike na illa ma sha Allahu in bakin rayuwar su nan na take ga kiwon nan to mai mutuwa shi mutu saboda ana iya rayuwa ko ba a kiwo ba tun daga an ba mu kiwo mun rayu su dai makiyayan sun sha alwashin shiga yajin aiki kamar yadda ɗaya daga cikin su ya bayyana mini tare da yin bayanin abin za su yi a lokacin yajin aikin nasu duk cikin komin ga hudu babu kiwo babu tatsa babu kasuwa ba a kai nono duka gudun mun tsaida su dai makiyayan na zargin cewa hukumomi sun bai waɗansu 'yan najeriya filaye ne na noman albasa a wuraren da suke kan bisashen su wurin kiwo da kuma mamaye hanyar da bisashen ke bi zuwa wurin kiwo da ake cema burtali sai dai a wata ganawa da manema labarai a yau da safe shugaban gundumar birnin kwanne da bai yarda a naɗi muryarsa ba ya ce sun share daren jiya suna tantamnawa da makiyayan waɗanda suka amince da su dakatar da nasu yunkurin na shiga jin aiki na kwanaki uku sai dai a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto na samu shi alhaji dange shugaban kungiyar makayan wanda ya tabbatar su mini cewa sun aika mutane a dukkan cikin ne na da'irori guda hudu na wannan gunduma ta birnin kwanne a yau da sahi kuma ba makayan da ya tafi kiyo ba wanda ya yi tatsa ba wanda ya je kasuwa kuma suna nan akan bakar su ta gudanar da yajajen aikin na kwanaki uku haruna mamman bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. to gaida Modibo to kuma gaida Haruna Banko yanzu kan bari mu koma gefe guda sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba rikicin siyasar tsoffin gwamnonin jihar Legas Ahmed Bola Tinubu da kuma Baba Tunje Raji Fashola da irin su tsakanin 'yan siyasar Najeriya. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Da mamaki a ce tsohon gwamnan jihar Lagos na baba nan baba tun da Raji Fashola ya yi bikin ƙaddamar da littattafan da aka rubuta game da aikinsa a jihar Iko. Sannan a ce mutumin da ya fito da shi a siyasance Bola Ahmed Tinubu bai halarta ba. Duk da cewa an ce ya tura wakili, mutumin da ya gaji Fashola wadda shi ne shugaban jihar a hali yanzu gwamna Ambo da George bai je ba. kuma babu gwamna ƙarƙashin jam'iyyar APC musamman arewa maso yammacin ƙasar wato yankin Yarabawa da ya halarci wannan biki. Saboda haka jaridu musamman na yankin suka yi ta rubuce-rubucen cewa ai Tinubu yana yi wa fashola zagon ƙasa don kada shugaba Muhammadu Buhari ya bashi mukami a gwamnatinsa. Ga abin da wakilin sashin Hausa a yankin Babangida Jibril ya haɗa mana kan haka. Ko da yake kokarin jin ta bakin bangarorin tsohon gwamnan Babatunde Fashola shi kansa ko kuma kakakinsa hakim bello ya citara shi ma a bangaren gwamna kin wumi ambode na kasa samun jin ta bakin sakataren yada labaransa habib haruna amma hakan bai hana magoya bayan bangarorin biyu kare gwanayen nasu ba da farko dai alhaji ado dan sudu na bangaren aswaju bola ahmed tinubu ne da kuma kin wumi ambode wajibi ne dukkan wani dan jam'iyya na apc dole ne ya yi wa bola ahmed tinubu respect ya ba shi girma ya daraja shi domin mutum ne wanda yake mai dagewa mai kukewa mai haƙiƙi cewa ba tare kuma da bahi da handama ko ba bakere tinubu ya yi kokari ya fito da fashola inda fashola a fasholansa yake na ganin ko dan majalisa ba zai ci ba domin shi asali ma ba dan siyasa ba ne ya kamata ya mai da tinubu uba shi ma a bangaren sa mr akinola na bangaren tunde fashola cewa ya yi president buhari has a fashola in his agenda he knows that and if you look at apc generally they've turned their back against fashola muna sane da cewa irin waɗannan matsaloli da ke kunno kai yanzu ana yi ne domin a hana shugaban ƙasa muhammadu buhari baiwa tsohon gwamna fashola mukamin minista ko kuma taka rawa da shi a harkokin gwamnatin tarayya abinda kuma muke alakantawa da tsohon gwamna bola ahmed tinubu fashola we really really work for baba ga masu kallo daga nesa iri na kan siyasar najeriya sai ka zaci cewa saboda irin yabo da ake wa fashola a zaman ɗaya daga cikin gwamnoni da suka kamanta aiki wannan ya isa duk wani karamin rauninsa a sarara masa to amma kusan ba haka lamarin yake ba to ko me yasa 'yan siyasar najeriya suke haka mun nemi fashin baki daga masanin kimiyyar siyasa dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero da ke kano wato daga dukkan alamu su 'yan siyasar najeriya ne bukatunsu suke cin karo da na juna wato kusan kowa taka bukatar kan ta ce a gabansa to saboda haka ce yakan zama idan bukatar ta ci karo da ta dan uwansa to babu zancen nagarta babu zancen rashinta babu zancen gaskiya babu zaɓi wuce gaba kamar yadda ake rage raɗin ana sa ran zai samu wata babbar kujera a gwamnatin buhari eh. in ya wuce to shi tunubi yana ganin to shi kuma na san biyan bukatu ba zai samu ba don haka yake kokarin ya yake shi shi ne shi ma ya yi mata abin da ya yi da shi kashe layi mata shi ma sai ya sa yanzu tun da yaronsa ne gwamna a lagos sai ya sa idan ka zo ga dakalar da fashola ya yi a karanta na biyun nan shine ake ta terere da shi don a nuna cewar a wato dumu-dumu ita fa a cikin rashawa don kada buhari ya ba shi mukami abin da fashola ya zama a duniya sai an eh. ambaci tinubu menene tinubu zai fargaba da siyasar fashola to eh, haka ya kamata a ce ya ishe shi Um, musamman ma da a gaskiya a sarari dai sai ka ga wato wato shi fashola ba wata hamayya ike da shi wajen mamaye siyasar yarbawa ba za ka ga fashola shi ma'aikaci ne kawai in aka sa shi aiki da za a ji kunya ba shi kuma tunubu dan siyasa ne in ana son a tara jama'a a samo kuri'a ba za a ji kunya ba don haka bai kamata a ce an gan su suna irin wannan abin ba amma matsalar siyasar najeriya kullum bayan abin da kake gani a sarari to akwai wani abu a boye wannan al'amari ba kamar yadda ka sani ba kawai a ita apc ba zan baka misali um, gwamnan sokoto na yanzu tambuwal da aka ba shi wannan sarauta ta sokoto kafin ya zama gwamna babu jigo guda ɗaya na jam'iyyar pdp daga tarayya da na sani na ji labari wadda ya je bikin bashi wannan mukami idan suka rufa musu baya a irin wannan bukunkunan daman kasan ana yin su ne don a daɗa haɓaka siyasar wannan abin ɗan siyasar to duk wani ƙoƙari na aje a taro a ƙaddamar da littafin wani ko bikin 'yar sama ko wani abu mai kama da haka alamu ne na nuna cewar ana nan tare babu faraka don haka shi kansa kuma zai so a yi taron don siyasarsa ta da haɓaka to idan kana yaƙi da shi saboda taka biyan buƙatar ai ba za ka so ka je ba kuma ba za ka so wani wanda yake alaƙa da kai ya je ba. Dr. Dukawa ku masana kimiyyar siyasa kuna ganin nan da wani ɗan lokaci wayewar kan 'yan Najeriya da masu yin siyasa zai kai ga matsayin da za su rinka yin demokradiyya a kalli abu ta sigar demokradiyya. Gaskiya ne, gaskiya ne, amma da yadda Allah za a kai an kusa kaiwa, ai ana samun ci gaba a tafiya. Ko zaben Buhari nan ai aya ce, kuma idan aka ci sa'a wato ya aiwatar da abubuwa mafi yawa daga cikin zakan da ake masa a shekara hudu. da mutane za su gane za su ƙara gane muhimmancin siyasar manufa ba ta kuɗi ba to yayin da suka gano haka to da kuɗin da ubangida ɗin za ki ƙaranci wajen taka rawa za a wayi gari kuɗin naka ba su biya maka bukata ba saboda haka wannan zai sa ka rage badakalar da kake yi a ofis zan ka tara kuɗi wannan kuma zai ƙara ci gaban wato janwo kamar wato gasa wajen ci gaba da aiwatar da alheri a cikin a matakan gwamnati wannan kuma zai da buɗe talaka ido ya san cewar to zaben ma akan manufa zai yi shi to haka abin zai ta tafiya har sai an fita daga wannan halin Masu haro da wannan fashin baki Allah ya kamo ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin baban gida Jibril da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka, a yayin da jama'iyyar PDP ke ƙoƙarin ɗaukar matakin miƙewa? na bar musu ya gawa dai ban yi ba kamar da wa'insu suka yi in a ce obasanjo shi ma an kure shi ya bari ya yaga takardan atiku da ya yi mana shekara takwas shi ma ya bari wato zan kira waɗannan mutane ragwayen mutane sun ƙi fita fatin a lokacin da su ƙwanƙwaso suka fita a lokacin da su wamako suka fita a lokacin da su baraje suka fita to ina kira ga buhari su yi takatsantsan da su ƙware-ƙware da gaske to a saurari shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kuma ga labarai amma fa a takaice rundunar 'yan sandan najeriya ta ce wata 'yar kunar bakin wake ta kashe akalla mutane biyar a wani hari da aka kai a kofar tashar motar safa da ke garin damaturu arewa maso gabashin najeriya akalla mutane 28 kuma suka ji raunuka a harin da aka kai jiya talata da safe babu dai wanda ya dauki alhakin kai wannan hari masu shigar da kara na kasar masar wato na kasar faransa sun tuhumi wani dan maroko da niyyar kisan ta'addanci da ya shafi harin da aka kai makon jiya kan wani jirgin ƙasa na sufuri mai gudun an tuhumi ayub elkazani ɗan shekaru 25 jiya talata a birnin paris kuma waɗansu majiyun ma'aikatar shari'a suka tabbatar wa kamfanin dillacin labaran ƙasar faransa wannan lamari kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi barazanar ɗaukar mataki cikin sauri idan shugaban ƙasar sudan ta kudu silva kir bai sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyan da aka cimma da 'yan tawaye ba kamar yadda ya alkawarta zai yi yau shugaba kir ya amince da sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiyan yau laraba a juba babban birnin kasar a gaban shugabannin kasashen kenya da ethiopia da sudan da kuma uganda membobin kungiyar kasashen gabashin afirka da suka taimaka wajen ganin an cimma wannan yarjejeniya kasuwannin hannayen jari sun dan farfado bayan faduwar da suka yi ranar talata yayin da hannayen jari suka cira bayan da hukumomin kasar china suka dauki matakin zaburar da tattalin arzikinsu da ya rauni da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma grace alheri abdu wacce ta taya ni gabatarwa da wanda ya bada umarni cd da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato malam zubair ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsi thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.